Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wani lokaci da fatan an waye cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan duniyar mu a yau bayan sa muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar muku da shirin nan na guzurin hanya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. ka shaida za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. sabuwar shugabar kasar peru ta yi watsi da kiraye-kirayen da al'ummar kasar ke yi mata na yin murabus daga kan mukamanta hukumar cin kwarya ƙurir gashin kan falasɗinawa ta mayar da martani ga benjamin netanyahu fashewar wata tankar da mai ta yi sanadiyar mutuwar mutane 63 tare da jikkatan wasu 32 na daban a kasar afghanistan yanzu kuma ga cikakkun labarun nan sabuwar shugabar kasar peru ta yi watsi da kiraye-kirayen da al'ummar kasar ke yi mata na yin murabus daga kan mukaminta sabuwar shugabar kasar peru dina bolite ta kafa gwamnatin kwararru masu zaman kansu bayan ɗare kan karagar shugabancin kasar a bayan tsige shugaba pedro castillo tare da tsare shi lamarin da ya janyo tarzomar magoya bayansa da ta kai ga yin taho mu gama da jami'an tsaron kasar a sassa daban-daban na peru musamman babban birnin kasar lima da haka ya haifar da hasarar rayukan mutane akalla 23 tare da jikatan wasu kimanin 569 kuma wasu 216 raunukansu ta yi muni sabuwar shugabar kasar ta peru ta kare jami'an tsaron kasar da cewa jami'an tsaron sun zama kan manyan hanyoyin kasar ce da nufin kare lafiyar fararen hula domin zanga-zangar magoya bayan tsohon shugaban kasar ta fice daga ta lumana ta koma ta wuce gona da iri kan masu saɓanin ra'ayi da su fashewar wata nakiya a kan hanya ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan kasar iraki tare da jikkatan wasu a garin kirkuk majiyar tsaron kasar iraki ta sanar da cewa sakamakon fashewar wata nakiya a kan hanyar shigewar jami'an tsaron kasar a shiyar kudu maso yammacin garin kirkuk a jiya lahadi ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda tara tare da jikatan wasu uku na daban kuma raunukan su ta yi muni majiya tsaron kasar ta iraki ta kara da cewa bayan fashewar nakiyar sannan wani gungun 'yan ta'adda ya ɗauki matakin buɗe wuta kan rundunar 'yan sandan inda suka mai da martani tare da samun nasarar halaka ɗaya daga cikin maharan game da buɗe binciken neman gano sauran 'yan ta'addan har yanzu jami'an tsaron iraki suna ci gaba da yakar sauran 'yan ƙungiyar kungiyar ta'addanci ta Daesh wato ISIS a wasu sassan kasar kamar yadda a cikin 'yan kwanakin nan suka kashe wani adadi mai yawa a hare-haren kan 'yan ta'addan ta sama da kuma ta ƙasa. Hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasinawa ta mai da martani ga Benjamin Netanyahu. Kakakin hukumar cin kwarya kwarar gashin kan Falasinawa Nabil Abu Radina ya jaddada cewa furucin da ya fito daga bakin sabon firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila mai zuwa Benjamin Netanyahu cewa ba zai yiwu a baiwa Falasinawa damar samun 'yancin kai ba ba tare da shugabanci da wanzar da tsaro ba. Abu Radina ya mayar masa da martani da cewa matukar ba a baiwa al'ummar al'ummar falastinu haƙoƙinta da dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar mata ba to kuwa babu yadda wani mutum zai yi tsammanin samun zaman lafiya da tsaro har ila yau kakakin hukumar cin kwarya ƙwaryar gashin kan falastinawa nabil abu radina ya fayyace cewar furucin benjamin netanyahu magana ce da ba ta da wata kima kuma kalubale ne ga ƙudurorin ƙasa da ƙasa musamman ga ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da ya bayyana mai yankunan falasinawa musamman gabashin birnin kudus a matsayin saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma bayi kan halarci gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kori wani lauya ba ne zuwa kasar faransa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun ta saƙeyar lauya ba ne salah alhumuri daga birnin kudus da aka mamaye zuwa kasar faransa a safiyar jiya lahadi kuma dama salah alhamuri yana da takardar izinin zama a kasar ta faransa inda salah alhamuri ya shahara a aikin lauya tare da fice a fagen kare haƙoƙin al'ummar falastinu da kuma ma falasinawa da ake tsare da su a gidajen kurkuku rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila cikin tsauraran matakan tsaro sun kai lauya sala al-hamuri zuwa filin jirgin sama domin ganin tabbas ya fice daga kasarsa ta gado jami'an tsaron gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sun sha kama sala hamuri kama shi ta karshe ita ce a watan maris din wannan shekara tare da tsare shi bisa zargin da babu tabbas kansa na kasancewa memba kungiyar falasinawa ta popular front for the liberation of palestine da kuma zargi mara tushe na hannu a ashirya shirya makarkashiyar kashe jagoran addini na jam'iyyar shas ta yahudawan sahayoniya fashewar wata tankar mai ta yi sanadiyar mutuwar mutane 63 tare da jikatan wasu 32 na daban a kasar afghanistan mahukunta a kasar afghanistan a jiya lahadi sun sanar da cewa fashewar wata tankar dakon mai da ta faɗi cikin wani rami a nisan kilomita 80 daga arewacin birnin kabul fadar mulkin kasar ta janyo tashin gobara da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 63 tare da jikatan wasu 32 na daban kakakin lardin farwan sa'id hammatullah shamim ya bayyana cewa hadarin ya faru ne yayin da tankar dakon man ta fada cikin wani wagegen rami a yammacin ranar asabar inda hakan ya janyo tashin gobara da ya sanadiyar mutuwar mutane akalla 63 ciki har da mata da ƙananan yara kuma akwai yiwuwar ƙarin samun mutuwa a tsakanin waɗanda suka samu raunuka saboda irin mummunan mummunar babbakewar da wutar ta musu ƙarshen labarun duniyan kenan. kan sai sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokuta akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah dai zai dubi ne dangane da matakin da ƙasar iran ta ɗauka na kara inganta ayyukan tace sinadarin uranium wanda a halin yanzu ya kai kashi 60 cikin 100 a hukumance kamar yadda hukumar makamashin nukila ta kasar iran din ta sanar wannan dai shine abin da shirin zai dubi akan sa da allah da fatan masu za a biyu musamman hankali domin jin cikakken shirin. ranar asabar ɗin da ta gabata ce kakakin hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasar iran ya sanar da cewa ƙasar ta riga ta kai kashi 60 cikin 100 a hukumance na sanadarin uranium wanda take ingantawa beros kamalwandi ya sanar da hakan ne a wata zantawa da da wasu daga cikin 'yan majalisar dokokin kasar iran da suka hada da 'yan majalisa na kwamitin majalisar dokoki da ke kula da harkokin nukiliya a lokacin da ke zantawa da su behrouz kamal wandi ya bayyana cewa tun bayan da majalisa ta fitar da kuduri na baiwa hukumar kula da makamashin nukiliya umarnin kara inganta ayyukan sinadarin uranium hukumar ta ci da gudanar da ayyukanta wanda kuma ya zuwa yanzu a riga an cimma wannan buri behrouz wandi ya tabbatar da cewa iran ta ɗauki wannan matakin ne domin tabbatar da cewa ta yi aiki da dokokinta daidai da maslahatta tun a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai majalisar dokokin kasar iran ta fitar da wani kuduri wanda yake kiran hukumar makamashin nukila da kasar iran din da ta kara yawan sanadarin uranium wanda take tacewa daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 a matsayin martani dangane da takunkumai na kare tattalin arziki da kasashen yammacin duniya suke ta kakaba wa kasar musamman ma dai kasar amurka baya ga haka kuma majalisar dokokin kasar ta iran ta tabbatarwa hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya cewa iran ba za ta taba zama 'yar amshin shata ba ko kuma miƙa waya ga manufofi na kasashen yammacin turai ta hanyar matsin lamba matakar dai ɓangaren kasashen turai da hukumar makamashin nukiliya ta duniya ba su fifita hanyar tattaunawa da kuma rawar takaddamar da ake yi akan shirin iran na nukiliya ta hanyar fahimtar juna da kuma siyasa ba kafin wannan lokacin da majalisar ƙwararru ta hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta fitar da wani kuduri wanda a ciki take tuhumar iran din da kyan bayar da haɗin kai wajen gudanar da aikin bincike a tashoshin nukiliya musamman ma a natanz da kuma fardo baya ga hukuma majalisar ƙwararrun ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e ta ce dole ne iran ta bayar da bayani dangane da wasu sanadarai da ake zargin an samu a wasu daga cikin tashoshin nukiliya na iran din da suke da alaka da uranium wanda iran din ba ta riga ta yi bayani a kansu a lokutan baya ba kamar da yadda majalisar take da'awa sannan kuma hukumar kula da makamashin nukiliyan ta duniya da kuma majalisar kwararrun hukumar sun bayyana cewa markar dai iran bata bayar da bayani dangane da abubuwan da hukumar ta bukata ba to akwai matakai na gaba wanda za su dauka dangane da batun shirin iran din duka waɗannan abubuwa dai suna daga cikin abubuwan da ita iran din ke bayyana su a matsayin matakai na matsin lamba wanda hukumar take fuskanta daga kasashen yammacin duniya musamman ma dai daga amurka da kuma isra'ila waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da cewa shirin iran na nukiliya bai cimma nasara ba baya ga kuma amurka da ƙungiyar tarayyar turai ɗin a nasu ɓangaren bisa dogaro da bayanin da majalisar ƙwararru ta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta fitar sun sake ɗaukar matakai na ƙaƙabawa iran ɗin wasu sabbin takunkumai waɗanda ba su da alaƙa da takunkuman da aka kafa mata a baya wanda kuma wannan ya sanya iran ɗin ta fifita ɗaukar matakai na inganta sanadarin uranium a matsayin martani gare su baya ga kuma daga bisani amurkan da ma ƙungiyar tarayyar turan sun fake da batun zanga-zanga da wasu masu tayar da tarzoma suke yi a kasar ta iran a wasu ɓangarorin ƙasar a matsayin cewa iran ɗin tana keta haƙƙin bil'adama da kuma hana mutane bayyana ra'ayinsu wanda shi wannan ya zama ɗaya daga cikin dalilai wanda sa bawa iran ɗin wasu sabbin takunkuman na daban a nata ɓangaren iran ta tabbatar da cewa duk wasu takunkumai da za a ƙaƙaba mata a halin yanzu ba za su iya hana ta ci gaba da gudanar da harkokinta ta fuskacin ayyukan haƙa da kuma sayar da ɗanyen man fetur da kuma iskar gas ba kamar da kuma hakan ba zai iya zama karfin kafa ga ayyukanta na nukiliya ba a halin yanzu dai martanin iran na farko dangane da dukkanin waɗannan matakai shine inganta sinadarin uranium daga kashi 20 cikin 100 zuwa kashi 60 cikin 100 wanda kuma hakan yana a matsayi wanda zai iya baiwa iran gudanar da ayyuka da dama a fagen fasahar nukiliya a rata bangaren amurka halin yanzu dai ta jingine duk wani batun tattaunawa akan shirin iran na nukiliya kamar yadda manzan musamman na amurka akan harkokin kasar iran ya bayyana inda ce a yanzu dai sun mayar da hankali ne ga cokab akan kara ruruta zanga-zanga da kuma bore da kuma tayar da tarzoma a cikin kasar ta iran domin abin da ya kira baiwa al'ummar kasar iran haƙoƙinsu wanda wannan yana zuwa ne bayan furucin da shugaban amurkan joe biden ya yi a lokutan bayan cewa nan da wasu 'yan lokuta kaɗan za su yi biki na murna na samun 'yanci a kasar iran duk da share wannan furuci ya fuskanci kakkausan martani hatta daga cikin kasar ta amurka da ma wasu bangarori na kasashen turai wanda hakan ya sa ala tilas mai magana da yawon fadar white house ta fito ta bayyana cewa ba manufar joe biden ba ne kifar da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta kasar iran illa dai kara matsalamba a kan kasar ta iran domin ta gudanar da wasu sauye-sauye na baiwa al'ummar kasar 'yanci kamar yadda kakakin fadar white house din ta bayyana a nata bangaren iran ta bayyana cewa daukar mataki na inganta sinadarin uranium da ta dauka wani abu ne wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa ko da an koma tattaunawar nukiliya to ba za ta taba dakatar da wannan aiki ba domin kowa abu ne wanda zai zamanto alfanu ga al'ummar kasar iran da kuma babu wani abun da yake maslaha mafificiya kamar maslahar al'ummar kasar. da dama daga cikin masana kan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dai sun yi imanin cewa ci gaba da ƙara inganta sanadarin uranium da iran take a halin yanzu ba abu ne da zai wa amurka daɗi ba da kuma isra'ila hatta ita kanta ƙungiyar tare turai domin kowa ko ba komai suna kallon duk wani mataki na inganta sanadarin uranium a cibiyar nukiliya na ƙasar iran to abu ne mai matukar haɗari a gare su kamar yadda suke rayawa domin kuwa a bisa imanin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a da lokacin da iran ta tace sanadarin uranium wanda ya wuce kashi 20 cikin 100 to za ta iya kera makaman nukiliya na kare dangi da kuma a halin yanzu ya wuce kashi 20 ya kai kashi 60 cikin 100 a hukumance da kuma hakan tabbas ba abu ne da amurka da isra'ila da kasashen turai za su yi lalaye marhabin da shi ba a kan hakan wasu daga cikin masanan suke ganin cewa matakin na iran mai yiwuwa ya tilasta kasashen turai musamman ma ita amurka sake dawowa su yi nazari akan matakin da suka dauka da kin komawa tattaunawa tare da iran da kuma koda in koma tattaunawar a halin yanzu to iran ce za ta yi gagarumar galaba a kansu domin ko babu tun janye matakin da ta dauka kuma alatilas za a ya sharɗa kuma sharɗan iran ɗin ne za su zamanto abin aiki a duk wata yarjejeniya da za a kulla a nan gaba bisa la'akari da matakin da ta riga ta ɗauka wanda babu gudu babu ja da baya a cikinsa. sa jama'a masu sauran lokacin da muke da shirin suke ma'anan zamu ji alazamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanaki mu kofatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana rahmatullahi da lashe kofi na duniyar ta assalamu alaikum gidan radio taron na musulunci mai albarka mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar nange jihar bauchi to a yau ne kan zan yi tsokaci ne game da taron da shugabannin kasashen mu na afirka arba'in suka yi da shugaban kasar amurka joe biden na fata wannan taro ba zai zama taron shan shayi ba da fatan shugabannin mu na afirka za su tsaya tsayin daka wajen gaya wa shugaban amurka gaskiya na gode ku tashi lafiya mai magana bilamina agwar maji daga karamar hukumar ningi jihar bauchi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashi hausa na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran mai magana kabiru silva usman daga nan bakin kasuwar transa da magaram jamhuriyar niger to tsokaci na yau zan yi shi ne dangance da wata kora da wani kwamitin majalisar ɗinkin duniya yamma jamhuriyar musulunci ta iran danganin cewa ya zarge shi da tauye hakkin bani adama to abin ba komai bane ba illa ta kullun siyasa wanda amurka take ma eh, eh, iran wanda mun gani karara cewa a inda ake tauye hakkin bani adama mun gane shi isra'ila inda sojojin isra'ila suke fallasa falasinawa suke kashe mata suna abin da su ga dama amma kuma kwamitin majalisar ɗinkin duniya babu wani mataki da ya ɗauka cin zarafi ma na bayan wanda sojojin isra'ila suka yi shine harbe wata 'yan jarida wadda take yamma ga kogin jordan wadda take ɗaukar rahoto kuma an isar da wani kara a wata kotu a amurka inda suka ce sam tsakaninsu da su su da isra'ila babu a kan cin zarafin da isra'ila suke ma falasinawa da haka muke kira da kasar eh, jamhuriyar musulunci ta iran sai rike mu kan musulunci na wanda amurkawa sai dai su yi ta surutun babu yadda suka iya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran mai albarka suna na Lawa Alhaji Abbali daga Agadas Jamhuriyar Nijar. na a yau akan kiran da kungiyar 'yan arewa ta yi a kan su dakatar da shigar da kaya a kudu. To gaskiya wannan kiran sun mamakaro tun dadewa kamata su yi shi. To inda kaga kana zuwa ga huri ba a mutunta ka ba a darajanta ka. To gaskiya kamata ka ɗauki mataki na ƙaurace mahurin saboda abun akwai hukuma kuma suna da labarin duk abin da ke faruwa. Haƙƙi ne ne a kansu su ɗauki mataki domin kare 'yan arewa saboda su 'yan kudu a arewa suna na lahiya lau su kuma 'yan arewa ba su da halin su je kudu su yi kasuwanci ko su kai kaya su saido su dawo sai an walakanta su an walakanta dukiyarsu an kona motoci to gaskiya ya kamata hukuma ta sarke nauyin da akanta waɗanda ke yin haka ba su karhin doka ba ya kamata a ce doka ta hukunta su saboda rashin hukunci kike sa irin waɗanga abubuwa suna ci gaba in hukunci wani ya yi a kyale shi to dole abubuwan su ta ci gaba. Salamu alaikum BOH gidan rediyo mai albarka mai magana Jibrin Bangami sai mai da ke jihar Bauchi Najeriya ina muku fatan alkhairi a daidai wannan lokaci. Kirana da zan yi shi ne zan yi ƙarin lokaci ne game da yanayin rayuwa da mu matasan Najeriya muke fuskantar kalubale barin especially ma kamar yadda yanzu siyasa ta sako kai. Dan Allah ina kiyaye ga wannan matasa kada mu kuskura ma 'yan siyasa su yi amfani da mu su juya mana tunaninmu da kwakwalwarmu su ba mu makamai da kayan maye mu sha mu je mana ta faman kakkashe rayuka ba mu ji ba waɗanda ba su ji ba su gani ba kuna da kyau mu sani fa cewa duka abin da muka aikata ranar gobe kiyama Allah subhanahu Allah ba zai ba zai yafe ba za mu ga kama cikin littafin mu wannan shine kiran da yi ga yan na matasa na gode Allah ubangiji ya bazo min BOH cikin radio mai albarka na kasar Iran assalamu alaikum BOH Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran ina muku fatan alheri da kowa da kowa cewa yau za mu tsokaci a kan wasan da aka kanin faransa da argentina gaskiya mun ji daɗin wasan nan da mutum da babu afirka a ciki a ce kawai an faransa kar ta ci ba ma buƙatar faransa ta ci mai magana man musani dauda cun wanzu da ake kira da bikiman fada erogan da magaram jamhuriyar nijar ku tashi lafiya assalamu alaikum gidan rediyo rio muryar musulunci iran sunana comrade brash lara gabta to alhamdulillah a yanzu a wannan lokaci a kasar ma Najeriya ana yakin neman zabe ba dare ba rana to fatan mu shine shugabanni su ji tsoron Allah ko kuma ce 'yan siyasa ko kuma ce 'yan takara masu neman a zaɓe su ji tsoron Allah su wa al'umma saboda ana tafiya da matasa to ana ana ba matasa miyagun kwayoyi da kuma makamai wannan bai dace ba ya kamata in za a tafi gurin kamfen kamata ya ma a ce kowa ya ɗauko doguwar rigarsa da hula a sa domin ai kamfen aka je kuma kamin da za a je ai hankalin al'umma za a je a yi domin a jawo hankalin su su zaɓi wannan mutum to amma an tafi da makamai da adduna da gariyo da sandina an ba matasa ƙwayoyi suna sare-sare ana zage-zage ana doke-doke wani lokacin ma ta kai ga rasa rai to gaskiya kaga wannan abun ba abun da hankali zai ɗauka ba ne amma aka tafi da manyan kaya aka je a nutse to sai a gabatar da abin da ya kamata kuma cikin nutsuwa ma mutum zai iya samun mulki amma a ce ana irin wannan abubuwa a wannan ƙasa ta mu ta Najeriya to har yau gahi mun kai wayewar da ya kamata a ce duk wannan shirman da ake na da an dina ku da matasan matasanmu da su kansu shugabanni ko kuma ce 'yan takara 'yan siyasa za su ji tsoron Allah daina irin wannan abun. Assalamu alaikum biyu ya ci Hausa Murya Jamhuriyar Musulunci ta yaran fatan alheri ga dukkan ma'aikatan ku bisa mu makai. Malam Hassan Barga mai gabatar da wannan shirin cewa yau za mu yi tsokaci da jin da takaici da Allah wade kan abin da ya faru da 'yan jarida da aka ci rahoton da aka da shekara-shekara na cewa an kashe 'yan jarida sama da hamsin da bakwai an kuma tsana tsare kuma da wasu ɗari biyar da wani abu a ƙasashen duniya daban-daban gaskiya ba mu ji daɗin wannan rahoton saboda su 'yan jarida jarida su ne mu talakawa su ne mu talakawa su ne masu kai saƙonmu inda ko da kudin ba za mu iya kaiwa ba muna tare da yan jarida a dare da rana ku tashi lafiya mai magana mamman sani dauda cin wazza wanda ake kira da bigi manufa da erogan daga nan da magaram jamhuriyar nishar alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio mana musulunci ta iran eh, suna na nafi baba nafisa dan wanda da ke nan birnin tare abuja na yau ina so in ji na ga sai lefrezan baba eh, bazin muhammad muhammad eh, na kokarin da ya yi na maido eh, tsohon tsohon askara kunci tsohon soji wanda suka yi ta dubi da goma sha bakwai maido su hilin daga eh, don samun mai su da gurbi wurin wasu ma'aikatan kenan nan kiran da nake so in ya kamata a ce ba wai gadi kawai za a bar su ba hilin daga akai saboda duk ma irin yadda za a yi wannan tsohon sojojin nan sun yi sojojin da ke da kai na zamanin yanzu ya tireni da iya aiki da basira kuma wannan matasa matasan nan jan sojoji wanda aka kora ga aiki da masu dalili tunda sun nemi gafara ga baba shugaba bazo muhammad muna neman ya janye wannan hushi da aka yi da su a maido su suma hilin da ga ganin cewa su masu jini da kai ne dan uwan ku na fifa wannan fisa dan wala zuwa nan bin tare abuja ne shi assalamu alaikum na hausa na tairan murya jamhuriyar musulunci ne magana isu ne madaddai da magaram jamhuriyar nijar ta kira ku da ganin madaddai da magaram ina so ku bani dama ya kira ga shugabanninmu na kasashe afirka dangance da taron da suke a can kasar afirka amurka to gaskiya muna musu fata ne ko muna fatan wani ya zata ta biya kuɗin sabulu amma ya kamata shugabannin na ƙasashen afirka gaban nan su ma shugabannin na ƙasashen yamma ya kamata ku gaito su suna zawa tunda buƙatar kowa ce tsakanin mu da su mu ma suna buƙatar wani abu a kasashen mu domin ya kamata su ma su rika ziyartar ƙasashen namu in dai har buƙatar ba ta kansu ba ce kadai in dai har da mu da gaske suke kenan ya kamata su ma ku gaito su suna zawa domin a rika yi baki da baki na gode ku tashi na magana isu ne ba da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan matsatsai ku tashi nan. To saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da na ai nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. sai shirin nan na guzurin hanya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu waro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da al'amura waɗanda idan muka yi riko da su za su zama mana guziri a bisa tafarkin da muke kai na koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to har yanzu a wannan shiri na guzirin hanya muna nan ne dai akan al'amura da suka shafi ilimi saboda muhimmancin mun daɗe muna ta kawo abubuwa daban-daban da suka shafi ilimi to a yau ɗin ma akwai wani hadisi da za mu fara da shi daga manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan hadisi yana cewa al'alimu bainal juhal kal hayyi bainal amwat wato kenan shi malami wanda yake mai ilimi idan ka same shi a tsakanin jahilai to kwatankwacin rayayye ne a tsakanin matattu masha Allah wannan kwatankwaci da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya kawo lalle abin a tsokaci a kai ne wato abin da yake fili shine kenan shi malami rayayye ne kenan su kuma jahilai matattu ne tunda za a ce wanda yake malami a tsakanin jahilai kamar rayayye ne tsakanin matattu to kaga wannan a fili ma yake wannan babban al'amari ne wanda ya nuna mana falalan masu ilimi da kuma fifikonsu dangane da waɗanda ba su da shi wani hadisi ya zo a cikin biharul anwar mujallaji na ɗaya shafi na ɗari da saba'in da biyu to sai kuma wani hadisi shi ma da ya zo daga amirul mu'minin imam ali alaihi salam yake cewa mata khazanul mal wa hum ahya wato waɗanda suke tsaron guraren baitulmali wajen ajiyar dukiya wajen ajiyar kuɗi to sun mutu matattu ne su duk da cewa suna raye ne amma matattu ne su wal ulama'u amma su malamai baƙuna ma baƙiyar dahar wato su suna nan wato wanzazzu ne su har ƙarshen lokaci matukan akwai lokaci na tafiya zamani na shigewa to su ma suna nan a ayyanuhum mafquda za ka iya cewa wato idanuwansu an rasa su ko da kwasu mutu kenan wa amsaluhum fil qulubi mawjuda amma kwatankwacin su wato kenan kai ka ce wato kamar surarsu da yadda ake kallon su su waɗannan waɗanda suke malamai fil maujuda suna nan a cikin zukatan mutane saboda iliminsu da aka sha iliminsu da aka amfana da su na'am in kana neman su ainihin su su ba sa nan idanuwansu sun rufe su sun mutu su kansu ainihinsu babu amma amsaluhum wato in ka dubi cewa za ka ga cewa duk wanda yake zai iya tuntuntuninsu da suransu maujudatun wannan tana nan filkulobe a cikin zukata to kaga wannan ya nuna cewa kenan idan ma malami ya mutu to yana nan a cikin zukatan mutane kenan amma waɗanda su hazzanul mal ne sun tara dukiya sun tsurure ta sun kasance sun tattara ta sun tsurure ta suna gadon ta ne to waɗannan ko da kuwa ma a ce rayayyu ne su ba su mutu ba to hum amwaton wato kenan matattu ne su to kaga wannan hadisi hadisi ne da yake nuna mana muhimmancin malamai akan waɗanda suke sun tattara dukiya suna tsururutunta ko da kuwa su waɗannan malaman ba sa nan amma dai suna nan a cikin sukatun jama'a wani hadisi shi ma ya zo a cikin littafin bahar al'amuwar mujalladi na saba'in da takwas shafi na saba'in da shida wani hadisi shi ma dai da ya zo daga ali bin abi talibin amir al-mumini alaihi salam yake cewa al'ulama ubaquna ma bakiyar layl wan nahar wato malamai suna nan tabbatattu ne su kamar matukar dare da rana dare da wuni babu suna nan to su ma suna nan wato kenan har zuwa ƙarshen zamani malamai ba sa mutuwa mutuwa ta hakika a ce an daina tunaninsu baki ɗaya komai nasu ya tafi a'a ba haka ba ne sannan wani hadisi shi ma dai daga ali bin abi bin Alayhi salam yake cewa al-alimu hayyun wa in kana mayyita wato shi malami rayayye ne ko da ko ya mutu ne aljahilu mayyitun wa in kana hayya sannan shi kuma jahili matacce ne shi ko da ko yana nan a raye to wannan hadisi na ali bin abi talib lallai abun a tsokaci ne hadisin ya zo a cikin littafin gurar hikam wa a cikin kai gurar hikam wanda wannan na zaburar da mu yake wajen yin guziri da ilimi duk abin da za ka tsururuta duk abin da za ka ɗauka ya zama ka guziri na kuma ka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala bai kai ga ilimi ba kenan to idan muka zo kuma falalan ilimi akan ibada wato fifikon ilimi akan hatta bauta ba ibada Allah ba cewa yi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci aljanu da mutane ba sai don su bauta mun to amma ilimi falalansa ta fi ta ibada ba wannan ba karamin al'amari ba ne hadisi ya zo daga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fadlul ilmi ahabbu ila Allah min fadlul ibada falala da ɗaukakan ilimi shine mafi soyuwa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala dangane da falalan ibada wannan kaga kenan a fili ma manzo yayi wannan magana wannan hadisi ne da zo cikin littafin Biharul Anwar mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin da hudu to wani hadisin kuma shiyan wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al'ilmu afdal min ibada kaga ya ma fito fili a cikin littafin kanzul ummal yake cewa al'ilmu ilimi afdalu shine yafi min al'ibada dangane da ibada kai ta bauta kai ta bauta amma cikin jahilci to kar ka ɗauka wannan bauta ɗin ta kai ka ga wani guri amma ilimi kana da shi to sai ka ga cewa wannan falala ta ilimi din ta fita ka zo kai ta bauta babu ilimi kana yin ta cikin jahilci wani hadisi shi ma daga manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kharaja yatlubu baban min al-ilm man kharaja duk mutumin da ya fita yatlubu baban min ilmin yana neman wani babi na daga ilimi li yarudda bihi batila ila haƙin domin ya kasance ya wato gusar da dukkan wani abu wanda yake ɓata ne ya kirawo mutane zuwa ga gaskiya au dalalacin ko kuma ya kawar da wani abu na ɓata gaba ɗayansa to ila huda zuwa ga shirya ya fitar da mutane daga ɓata zuwa ga shirya to kana amaluhu yake cewa wannan aiki nasa ya kasance ka ibada muta'abbidin kamar ibadati muta'abbidin ne wata ibada ce da wani mai ibada ya yi arba'in aman wato ta shekara arba'in masha Allahu wannan hadisi lallai manzo sallallahu alaihi wasallam ba karamin al'amari ya mana nuni akai ba ka kasance ka fita ka nemi ilimi domin ka kawar da wani abu wanda ke fasikanci ne ko kuma fasadi ne ka kuma kira mutane zuwa ga gaskiya ko kuma ka kawar da mutane daga bata ka shirya da su zuwa ga shari'a to wannan aikin da mutum ya fita ya yi na neman wannan ilimi din domin ya wannan to sai ya kasance abin da ya yi wannan aikin nasa ka ibadati mutu'abbirin arba'i na sa'ama kamar ibada ce ta wani wanda zai fito yana ibada ibada ta shekara arba'in kai in kai wannan aikin to kai kwatankwacin mutumin da ya je yana ta ibada ne ibada ce ta shekara arba'in to kaga wannan ba komai yake nuna mana ba illa falalan ilimi ba ilimi ya fi dukkan inda mutane suke tunani ko kuma suke ainihin kallon shi daga nesa ashe ilimi shine tushen komai kenan hatta ibada ɗin kanta to ihwanuna wannan ba ƙaramin guziri bane mutum ya rike ilimi ya koyo shi domin ya kasance ya shirya da mutane ya kawar da su daga karkata ubangiji muke roƙo allah subhanahu ta'ala ya ba mu himma ya ƙara mana himma wajen neman ilimi da ainihin isar da shi ga al'umma baki daya saboda lokaci za mu tsaya anan sai a shirmu na gaba sallallahu ala muhammadin wa ahli tahirin don kuma sai shirin na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na afirka a yau shan da kan yi rufi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wuka na nahiyar afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar a cikin shirin namu yau da allah za mu dubi ne akan zaman da aka gudanar a tsakanin shugabannin kasashen afirka da kuma na amurka wanda ya gudana a birnin washington fadar mulkin kasar ta amurka da kuma irin abubuwan da aka cimmawa a taron da kuma yadda manazarta harkokin siyasa da kasa da kasa suke kallon taron da kuma manufarsa wanda shi ne abinda shirin zai yi dubi a kan sa da Allah da fatan saurare sa a biyo musan a hankali domin jin cikakken shirin. Ga alama da farin jinin Afirka a ɗan tsakanin lokacin nan yana sake farfadowa a tsakanin manyan ƙasashen duniya ta da kowane bangare ke rugubi zuwa ga Afirka. Kowace ƙasa na ƙoƙarin ƙulla alaƙar kasuwanci da tsakanin nan da afirka sun kuma kafe kowace alaka a tsakanin afirka da kasashen waje mai karfi wadda babu mai shiga a tsakaninta abin da ya fito a fili a lokutan nan da shine yadda amurka ke ta kokowa da abokiyar takararta wato china a nahiyar afirka wani lokaci har da rasha na kokarin shiga tsakani to yayin da kuma aka kammala taron koli na shugabannin kasashen afirka batun abin da aka cimmawa a taron ke jan hankalin mutane a shekarun baya bayan nan da amurka tana fada ta wasu fuskoki da beijing wasu lokuta kuma har da moscow domin fin karfinsu akan al'amarar da suka shafi kutse a nahiyar afirka tsohon shugaban kasar amurka donald trump ya kare da tsamin alaka da zarge-zarge da korafe-korafe akan alakar china da afirka a yanzu amurka tana kokarin yin wani abu wanda yake nuna sabon salo da tsarin shan gaban china da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro wato john bolton zai yi lalube a kansu ya kuma yi batu akan bai san bata kudaden harajin miliyon daloli da ake karba a hannun 'yan kasa sai dai abin da ya faru a makon nan ya zo da ban mamaki saboda batun bolton da abin da aka gani a zahiri sun sha bamban da farko dai shugaba joe biden na amurka bai furta kalmar china kai tsaye ba a cikin jawabin da ya gabatar ga shugabannin afirka a ranar laraba da ta gabata sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ɗanyi hannunka mai sanda a lokacin ziyararsa ta farko a nahiyar afirka inda yake cewa tsarin da muke da shi a afirka na 'yan nahiyar ne ba na 'yan china ba duk da hakan babu tantama a kan kishin da ke tsakanin kasashen biyu kuma hakan ya fito karara inda amurka ke kara inganta harkokin lafiya da muhalli da makamashi mai tsafta da tsaro ballanta uwa uba kasuwanci a nahiyar ta afirka batutuwan da aka mai da hankali a taron kolin a kansu dai sun hada da karfafa dangantaka wadda dama akwai ta a tsakanin bangarorin biyu kuma ƙara faɗaɗa wasu shirye-shirye da suka hada da gaban afirka da amurka ta kirkiri inganta hulɗar kasuwanci tsakaninsu da aka fara tun shekara ta 2018 sai kuma batu na biyu shine shirin zamanin clinton da bunƙasa kasuwancin afirka da kuma samar da dama a kireta ta yadda kayan da ake samarwa daga afirka za su shiga kasuwannin amurka a cikin sauƙi. sai kuma batu na uku shine shirin da shugaba obama ya kirkira na kulla wata hanya wadda za ta hada miliyoyin 'yan nahiyar domin ci gaba sai dai nasarar da ake fatan gani a cikin waɗannan shirye-shirye suna tafiyar hawainiya afirka na da kashi ɗaya ne a cikin ɗari na kasuwanci na ƙasashen duniya tsakaninta da amurka wanda fitar da man fetur daga najeriya da angola shine ya mamaye wannan batu mr blinken ya bayyana irin damar da wannan haɗin kowa zai samar ya ce a matsayin mu na ƙasa mafi girma da tattalin arziki a duniya da kuma nahiyar tattalin arzikinta ke haɓaka akwai yiwuwar mu iya gina wata alaƙa ta tattalin arziki mafi girma a ƙarni na 21 don taimakawa ya sanar da aniyar ƙasarsa ta tura wakilan zuba jari zuwa sakatariyar gamayyar kasuwanci ba tare da wani shinge da afirka ba wadda tarayyar afirka ta kirkira don sauƙaƙa harkokin kasuwanci da kuma kyautata rayuwa a yankin a bayanai yake cewa amurka na duba hanyoyin kulla harkokin tattalin arziki baya ga rigimar tattalin arziki da afirka ke fama da ita ita ce ke da al'umma da matasa mafi yawa a duniya hakan yana nufin masu sayan kaya na karuwa kamar yadda masu neman aikin yi suke karuwa abubuwa biyu na karawa kasuwanci a yankin armashi sai dai kuma akwai barazanar tsaro da hakan yake haifarwa inda tattalin arziki idan tattalin arziki bai haɓaka ba akwai yiwuwar matasa su ɗunguma neman kuɗi ta hanya mafi hatsari hakan ya jawo rikice-rikice a kasuwar afirka da kuma yankin sahel da ke afirka ta yamma akwai hannun amurka a yankunan dakile rikici a yankunan guda biyu inda take aikin haɗin gwiwa da gwamnatocin ƙasashen sai dai kuma ɓullar ƙungiyar ta wanga ta ƙasar rasha a ƙasashen afirka ta jawo alaƙa a tsakanin ƙasashen da amurka ta yi tsami har ma ta shafi wasu ƙasashen turai akwai wasu ƙasashen na afirka da dama da ke da alaƙa mai kyau da rasha akalla goma sha bakwai ne daga cikinsu suka kaura ƙauracewa ƙuri'ar majalisar ɗinkin duniya don yin allah wadai da yakin rasha da ukraine da yawan sun ce ba ruwansu amma amurka ta sha ba su shawara har ma da matsin lamba akan cewa wannan ba lokaci bane da kasashe za su ce babu ruwansu ba a je wani abu mai kama da haka ba a yayin taron hakan ba nufin cewa amurka ta daina kokarin kare haƙƙoƙin da take ikirari na demokuraɗiyya ko kuma haƙƙin ɗan adam china da rasha ba sa saka wasu sharaɗa wajen yin hulɗa abinda da ya sa wasu shugabannin na afirka suke sakewa sai ma'amala da waɗannan ƙasashe ba tare da wata matsala ba yanzu haka dai amurka ta sake jaddada alaƙar da ke tsakaninta da shugabannin afirka da kuma ɗaukar alƙawla na aiwatar da wasu aikace-aikace da kuma bunƙasa harkokin kasuwanci da saka hannayen jari sai dai masana da dama waɗanda suke bin harkoki na al'amuran siyasar ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa babbar manufar amurka ita ce sake ƙarfafa wannan haɗin gwiwa a tsakaninta da afirka wanda hakan ba wani abu ba ne illa neman ganin ta dakushe wannan tasiri ke tsakanin china da rasha da kuma sauran ƙasashen nahiyar afirka ta fuskar harkokin tattalin arziki cinikayya a halin yanzu china ta yi wa amurka kau a wasu daga cikin kasashen nahiyar afirka yayin da kuma ta fuskar siyasa da harkokin soji a halin yanzu rasha ta sake samun karbuwa a cikin sauri a tsakanin gwamnatocin afirka ya kara bayyana a fili ne bayan barkewar rikicin na ukraine inda wasu kasashe suka fito fili suka nuna karkatar su kai tsaye ga rasha tare da bijirewa tsoffin iyayen gidansu waɗanda suka yi musu mulkin mallaka wanda za a iya buga misali da ƙasar mali da kuma burkina faso a baya-bayan nan inda al'ummomin waɗannan ƙasashe suka yi wa faransa tawaye tare da mayar da hankali wajen kyautata su da rasha baya ga haka kuma akwai gwamnatoci waɗanda kai tsaye suna mu'amala da rasha ta fuskoki na siyasa da tsaro har ma da cinikayya na tsawon lokaci kamar afirka ta kudu uganda algeria masar zimbabwe habasha da makamantansu wanda kuma ƙara samun tasirin rasha a cikin waɗannan ƙasashe da ma sauran ƙasashe waɗanda suke karkata ga rasha ɗan a halin yanzu abu ne da amurka ba za ta sanya ido a kansa ba musamman ma yadda lamarin ya shafi alaƙar afirka da wasu ƙasashen turai saboda haka amurka tana kallon wannan lamari babban koma baya ne da kuma karfen kafa ga irin tasirin da take da shi a nahiyar afirka da kan haka ne dole ne su ɗauki matakai na tunkarar lamarin ko ta wace hanya wani kuma sake farfado da irin wannan taro tsakanin amurka da afirka tabbas tunkarar wannan lamari za ta kasance ɗaya daga cikin manyan manufofinsa. to jama'a masu sauran lokacin da muke da share skim da al'anan zamu ja zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. shirin nan baki dama da kimar lokaci za mu taso su daga cikin labaran da aka riga aka saurara sabuwar shugabar kasar peru ta yi watsi da kiraye-kirayen da al'ummar kasar ke yi mata na yin murabus daga kan mukaminta sabuwar shugabar kasar peru dina bolite ta kafa gwamnatin kwararru masu zaman kansu bayan ɗare kan karagar shugabancin kasar a bayan tsige shugaba pedro castillo tare da tsare shi lamarin da ya janyo tarzomar magoya bayansa da ta kai ga yin taho mu gama da jami'an tsaron kasar a sassa daban-daban na peru musamman babban birnin kasar lima da haka ya haifar da hasarar rayukan mutane akalla 23 tare da jikatan wasu kimanin 569 kuma wasu 216 raunukansu ta yi muni sabuwar shugabar kasar ta peru ta kare jami'an tsaron kasar da cewa jami'an tsaron sun zama kan manyan hanyoyin kasar ce da nufin kare lafiyar fararen hula domin zanga-zangar magoya bayan tsohon shugaban kasar ta fice daga ta lumana ta koma ta wuce gona da iri kan masu sabanin ra'ayi da su fashewar wata na nakiya a kan hanya ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan kasar iraki tare da jikkatan wasu a garin kirkuk majiyar tsaron kasar iraki ta sanar da cewa sakamakon fashewar wata nakiya a kan hanyar shigewar jami'an tsaron kasar a shiyar kudu maso yammacin garin kirkuk a jiya lahadi ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda tara tare da jikatan wasu uku na daban kuma raunukan su ta yi muni majiya tsaron kasar ta iraki ta kara da cewa bayan fashewar nakiyar sannan wani gungun 'yan ta'adda ya ɗauki matakin buɗe wuta kan rundunar 'yan sandan inda suka mai da martani tare da samun nasarar halaka ɗaya daga cikin maharan game da buɗe binciken neman gano sauran 'yan ta'addan har yanzu jami'an tsaron iraki suna ci gaba da yakar sauran 'yan ƙungiyar kungiyar ta'addanci ta Daesh wato ISIS a wasu sassan kasar kamar yadda a cikin 'yan kwanakin nan suka kashe wani adadi mai yawa a hare-haren kan 'yan ta'addan ta sama da kuma ta ƙasa. to da wannan zamu karkare sai idan Allah kuma can anjima za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abudin kwa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya